shi yasa muke addu'a wa shugabanmu a shek muhammad sani a jingir akan jawo hankalin mutane da yake yi ko da ya yi musamman a wannan wato ja'ifa da muka samu kanmu wanda ake kiranta covid-19 yadda hukumomi suka ɗau matakai amma da yawon wasu malamai na rufe masallatai na hana sallan juma'a da shauran makamantansu da rufe makarantu da shauran makamantansu wanda a yanzu a cikin kashi 100 kashi 70 sun dawo daga cikin malaman daga rakiyan cewa a rufe masallaci daga rakiyan cewa a daina juma'a daga rakiyan cewa a rufe makaranta saboda sun fahimci abin ba a yi yau bane gobe a dawo to tun farko kun yadda kun rufe yaushe ne za ku samu daman dawowa kuma ku ce ku dawo za mu yi sallan juma'a ku dawo za mu yi jam'i ku dawo za a yi kaza kaza ai za ku sha wahala kafin ku tattaro ku haɗo kan mutanen ko da yake wasu malaman har yanzu su suna ganin cewa hakan shine daidai in ka yi magana sai su ma misali da sa'udi a ce domin saudi arabiya an rufe harami an rufe haramain to kai ne naka ne ba za a rufe ba alhali mu kuma addinin nan ba a sa mana saudiya ta zamanto mizani ba abinda aka sa mana sikeli ma'auni nassi nassi yadda suke karanta ayoyin da hadisai su fahimta haka mu ma muke karantawa mu fahimta idan sun karanta ba su fahimta ba ko sun karanta sun fahimta wata matsala ko wani uh, tsoro ko wata barazana ta sa sun yi abin da suka yi mu ma sai mu ce sai mun yi koyi ne hakan shine sunna kuskure ne kuskure ne saboda haka nan ma'aunin mu da nasu duk ɗaya ne shine qur'ani da hadisi qur'ani da hadisi kuma ba a ce a yanzu ba wanda ya san qur'ani da hadisi sai su ba allah sai ya fito da wani mutumi daga abin nan ghana ya fito da wani mutumi daga togo ya fito da wani mutumi daga kamaru wadda malami ne tsantsa mai tsoron Allah wanda ya fahimci ayoyin alkur'ani ya fahimci haddasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wato ijma'in malamai fuqaha wanda suke magabata fiye da wanda yake haramai ne din sa iya samu kuma su zamanto manya-manyan mutane sheikh umar al-fulati allah ji kansa allah ya rahamshe shi ustazul kursi ne a masallacin madina kuma mutumin na faɗa ne gombe state amma sun yadda malami ne har aka ba shi kujerar zama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kusa da kabarinsa yake ba da darussa balarabe ne ba balarabe ba ne ba filatani ne karatu ya gane saboda haka a ashe za a iya samun ire iren su da yawa a wannan zamani namu kuma su gaya wa duniya gaskiya wai wani malami na ba da amsa cewa yana mamakin yadda ake ba da misalin cewa wai an rufe masallaci amma an buɗe kasuwa sai ce ai kasuwa wajibi ne na ake neman abinci to ni kuma ina bashi amsa da cewa masallaci wajibi ne na ake neman lahira masallaci wajibi ne na ake neman lahira ina amfanin ka ci abinci baka bafata wa Allah yadda ya ce wai ai sallah ju'ilatil annabi ya ce ju'ilatil ardu masjidan kana ko ina zaka yi sallah an sanya masa kasa mai tsarki ne ko za ka yi sallah eh kwarai ko wannan hadisi tabbas mun san da shi haka yake hadisi ne ingantacce amma kuma ai shi ya umarni a yi jami'in shi ya umarni a yi juma'an don haka da ya ce an aza masa ƙasa ta zamanto masallaci wannan shi ke nuna mu je mu yi sallah afzazan ɗaiɗai ka yi a gidanka wannan ba daidai ba ne sai a ce ai a wajen yaki da aka yi ruwa an yi kaza kaza kaza annabi ya sa a yi kiran sallah mutane sallu fi rihalikum a duka kafa hujja da wannan hadisi sallu fi rihalikum ku yi sallah a cikin ku saboda tsananin sanyi ko saboda ruwa eh ba shakka wannan hadisin ma akwai shi amma kuma wannan wato eh, an yi istimrarin sa hadisi ne mai umurni ne mai dogewa me yasa aka ce sallu fi rihalikum ba matsala ba ce, ta faru wadda take bata wuce sau ɗaya ba ko sau biyu sai ka ɗauko wancan ka rika kiyasi da wannan a yau a yau muna juma'a ta fudu kenan a cikin ramadana masallatai yana an rufe su tun kafin ramadana kuma an daɗe ba a samu juma'a juma'a biyar a cikin ramadana ba irin wannan shekarar domin insha Allah wanda suka azumci wata ramadana in Allah ya kai tsawon kwananmu zuwa rana ta yau muna da 29 kun ga mun samu juma'a nawa a wata ramadana juma'a biyar to kai naka masallacin a rufe ba ka sallah juma'a biyar sai dai kawai ka yi a zahar wai mai dalili kana gudun cutan coronavirus waɗanda aka ce masu ma za su iya sallan kenan waɗanda ko gwamnati ta hana su yin sallah a jihohin su fa me za ka ce don haka ai ita nasiha ka yi ta da daɗi ko ba daɗi tabbas farkon al'amari malam ya sha tsangwama malamai sun yi ta mai raddi iri-iri wani malam sheikh muhammad sani a gina malamai sun mai taraddi iri-iri akan wannan amma daga baya sun dawo suna warware abin da suka faɗa kai akwai wani wanda aka ce an ma kwashe ofishinsa saboda ya bi malam sallah yan taya an fidda shi an sauke shi daga mukaminsa na murshid an amshe ofishinsa daga kaza kaza an yi kaza kaza wai an yi wannan da sunan jama'at Nasiru islam ina Nasiru islam a nan? idan ka ce a yi haka ne don ya daɗe yana maka laifi to mu ai ba mu sani ba sanda ya zo masallaci ka kuɗe shi wannan muka sani saboda allah fi sabilillahi in je in sallah a masallaci ya zama to na yi laifi wai ban bi umarnin gwamnati ba alhali ita gwamnatin kanta bata ce kar a yi sallah ba cewa ta yi ga ka'idar da ya kamata a bi kai kuma ka ga cewa ba za ka bin wannan ka'idar ba don haka gara ka rufe masallacin ka zauna a gida ka kamar sallar dama ta dame ka allah ya samu gane gaskiya mu taimaka wa 'yan uwanmu a kan faɗin gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi mu gaya masu abin da allah subhanahu wata'ala ya umarni a yi kuma mu nuna masu kurakurai kar su faɗa a ramin da in ka zo fita zai baka wahala yanzu mu nan jos da mun bi ta irin wannan muka rufe masallatayyar mu ba ma juma'a da muna nan ba ma iya sallar juma'a to in an zo budewa kuma za mu zo mu bude ana jin kunya ana jin kunya ai na ji akwai wasu 'yan ɗari ku sun mai da wata zawiya nan suke juma'a su sun baccan sun koma wata zabiya nan suke sallah saboda sun ga abin ba zai kai su ba juma'a ɗaya shiru biyu shiru uku shiru kai sun ga cewa kai gara su man zo su bi sahu su bi mu ba za su iya bi mu sallah ba dai amma su maza su yi tasu to ai gaga gwadda-gwadda su sun dan tabuka sun targaza sun targaza akan cewa lallai sun fahimci muhimmancin sallar juma'an sun dawo suna yi to ita sallah wajiba ce Allah subhanahu ta'ala ya wajabta mana mu yi ta kanat alal mu'minina kitaban mawqut الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا صدق الله العظيم أنا نونا من لوكسياي nan za mu aje abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kure kuma ya gafarta mana assalamu alaikum اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك علمنا بالفضل للاسوار والعزاز انت الحركه دعوه والذكر الامر المسلمين